This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke muku magana a kan mita 20, 26, 31, 42 da 61. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. a duniyar gizo kuma za ku iya ji mu duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Tare da sallama a gare ku a wannan dare, Bello Habib Gradanci ne tare da Ibrahim Ka'al Garba daga nan birnin Washington DC muke murnar watsa muku shirinmu na dare Bayan labaran duniya za ku ji tsokaci a kan sa ido da ake yi wa take-taken wasu manya a Najeriya bisa tuhumar hannayensu a cikin tashe-tashen hankulan da ke faruwa. shi ba haushe sai dai ya ce munafuncin dodo ne ta cine shi. Sau da yawa a Najeriya za ka ga kusoshin gwamnati da manyan eh, 'yan siyasa suna samun kariya idan suka yi manya-manyan laifuka. Menene zai fito a wannan? To, a kan wannan batun ne na zargin da ake wa manyan ƙasa muke so mu ji ra'ayoyinku, kamar kullum dai za ku kira mu ne kan lambobin biyu da biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. Sannan za ku ji ikirarin da hukumomi a jihar Neja suke yi akan nasarar kiyaye yaɗuwar cutar ƙanjamau. to a niger state yanzu nan mun yi testin fiye da dubu dari biya da da da saba'in da biyar a niger state aka kenan to eh, an samu kari a yawan adadin masu tar ko an ragu ne za ku ji karshen wannan rahoto bayan cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta Amnesty International ta ce matakan da jami'an tsaron Najeriya ke ɗaukawa game da ƙungiyar Boko Haram na daɗa dagula al'amura. A wani sabon rahotonta da ya fito yau Alhamis, ƙungiyar ta Amnesty ta ce jami'an tsaron Najeriya sun tafka aika-aikar cin zarafin bul'adama ciki har da kame ba bisa ƙa'ida ba da ƙuntatawa da kuma kashe-kashen da suka saba wa doka. Ƙungiyar ta ce aika-aikar Boko Haram gami da matakan da jami'an tsaron Najeriya ke ɗaukawa sun haddasa tashe-tashen hankula masu maimaita kansu da kuma ƙara firgitawa a Najeriya. Salil Shati, sakatare janar ɗin ƙungiyar ta Amnesty, ya yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta kare 'yan ƙasar daga Boko Haram to amma bisa tanajin doka da oda. Rundunar tsaron Najeriya ta ɗin gwiwa JTF a takaice. ta karyata wasu rahotannin watan jiya da ke nuna cewa sojoji sun hallaka akalla mutane talatin tare da kona shaguna da gidaje a birnin maiduguri a matsayin martanin wani harin bom ɗin da aka kai masu a bayanin da ta yi a wancan lokacin jtf ta ce san babu wata shaida ta kashe-kashen da suka saba wa doka da kuntatawa da kone-kone da kuma kame ba bisa ka'ida ba da hukumar ta gtf ta aikata a jihar borno Allah ya sauke. Ah, manyan jami'an jam'iyyar gurguzu ta China sun yi wani taro na sirri cikin tsauraran matakan tsaro a birnin Beijing, inda za su yanke shawara ta ƙarshe game da batun canjin shugabancin da akan yi sau ɗaya cikin shekaru goma, wanda a hukumance za a fara sati mai zuwa. kamfanin wato kamfanin yada labaran gwamnatin China mai suna Xinhua ya ce za a bude taro na karshe ne na jam'iyyar ta Communist karo na goma sha bakwai yau Alhamis. Dan takaitaccen bayanin ya nuna cewa ana tattaunawa ne akan garan bol ga kundin tsarin mulkin jam'iyyar da wasu batutuwa. kuma ana kyautata za a yi wato wajen sati ɗaya ana gudanar da wannan taro wanda kuma ka iya kaiwa ga kora fitaccen ɗan siyasan nan wanda ya abin a sha wato mr bush lai wanda kuma ake kyautata zaton nan ba da daɗewa ba zai gurfana gaban kotu don amsa tambayoyi game da almandahana da sauran tuhume-tuhume. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Alhamis shugaban Amurka Barack Obama na yakin neman zaɓe a jihohi 'yan uku masu tasiri bayan ya yi ta kwanaki yana jagorantar shirin gwamnati na kai ɗauki game da babbar mahaukaciyar guguwar nan mai tasowa daga tekun atlantic mai suna sandy mr obama na kan yakin neman zaɓe a jihohin wisconsin da nevada da colorado waɗanda ake wa kirari da fagen daga saboda su ne za su nuna ko shi ne ko kuma mai kalubalantarsa na jam'iyyar republican Mid romney zai ci ƙuri'u 270 da ake bukata kafin a yi nasara a zaben da za a gudanar ranar talata mai zuwa Mr. Romney zai yi ta yada zango a wurare da dama a Virginia wadda ita ma wata muhimmiyar jiha ce a zaben na ran shida ga watan Nuwamba. Ya kashe ranaku da dama yana tara gudumawa ma waɗanda guguwar sandi ta ritsa da su mutanen biyu dai sun yi ta kashe wato kushe shirin juna na inganta tattalin arzikin amurka da ke tafiyar hawainiya wanda wannan wani muhimmin batu ne ga masu kada ƙuri'a mr romney ya gaya wa magoya bayansa a ronick da ke jihar virginia cewa an take masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki a amurka a yayin karo na farko na mulkin obama 'yan tawayen Siriya sun kai hari kan wasu wuraren binciken kan hanya guda uku yau Alhamis kuma suka hallaka sojoji guda 28 a cewar wata ƙungiyar 'yan adawa. Ba a ji bayanin gwamnati ba ko na kafafen yaɗa labarai dangane da wannan lamari. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama a Siriya da ke da shedikwata a Birtaniya ta ce harin ya auku ne a lardin Idlib da ke arewa a kusa da kan iyakar Turkiyya kuma ta ce an hallaka 'yan tawaye guda biyar a musayar wuta da ta biyo baya. Har haren sun zo ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton wato ta ce Amurka yana fatan sabuwar tattaunawar ƙungiyoyin 'yan tawayen da za a yi a makon gobe zai kai ga samun sabon shugabanci ga 'yan tawayen wanda kuma zai wakilci masu yaƙi da mutuwa domin citan ƙasar. daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla Bar mu fara da jihar Neja inda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoto akan tsagaita yaduwar cutar kanjamau da hukumomin jihar ke ikirarin yi. A yanzu haka dai hukumomi a jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun bayyana samun nasara a yaƙi da yaduwar cutar HIV mai haddasa kanjamau a jihar. Cibiyar yaƙi da yaduwar cutar a jihar Niger ta bayyana cewa tun shekaru uku da suka gabata hukumomin lafiya a jihar ba su bayar da rahoton mutuwar wani wanda ke ɗauke da cutar ta HIV ba a jihar Niger daga shekara ta 2010. goma zuwa wannan shekara ta dubu biyu da goma sha biyu sama da mutane dubu ɗari biyar da saba'in da biyar ne aka yi wa gwajin kwayar cutar ta hiv daga ciki mutane dubu talatin da takwas da ɗari biyar da hamsin da biyu ne aka samu ɗauke da cutar daga cikin wannan adadi dai sama da mutane dubu goma sha biyar fasu cikin wani haɗari ya zuwa yanzu yayin da sama da dubu goma sha bakwai ke kan shan magani alhaji baba umaru shine shine babban darakta a ma'aikatar yaƙi da yaduwar cutar ta hiv a jihar niger ya yi ƙarin bayani a kan lamarin saboda lokacin da muka fara sensitization mutane da yawa suna ta magana me ma hiv and aids me yaya ake nufa da wayannan abubuwa sai muka je wurare da yawa mun je wurin sarakuna mun je wurin local government chairman mun je wurin makarantu da yawa mun yi musu magana har da tertiary institution wato wanda aka fi secondary school da kuma secondary school da kuma even primary school to a wuraren nan ne muka samu kan mutane sosai cikin wannan abun ne mutane yanzu nan sun fara fitowa su je su yi wannan test su samu ko me ma ake ya ma jikinsu yake to a niger state yanzu nan mun yi testin fiye da dubu dari biya da saba'in da biyar a niger state Wanda aka ma testing kenan to an samu kari a yawan adadin masu test koko an ragu ne an samu kari ne sosai ma kari ne sosai muka samu saboda lokacin da muka zo mutanen da suka yi test ba su kai ma ko 50,000 ba ko dubu hamsin ma ba su kai ba amma yanzu nan muna da dubu dari biyar da saba'in da biyar da wayansu abubuwa a kai da yake bayani dangane da mata da suka haihu alhali suna ɗauke da cutar ta hiv kuwa alhaji baba umaru sai ya ce abun da muka samu akwai yayan da suka haifa muna da yaya kamar guda 37 guda 37 da suka zo asibiti 35 duk wallahi sun tashi ba su da HIV and AIDS abun mamakin mu kenan kuma mun gode wa Allah da ya mana wannan a halin yanzu dai ma'aikatar yaki da yaduwar cutar ta HIV na ci gaba da wayar da kan jama'a a matakai daban-daban da suka hada da makarantu kasuwanni da sauran wuraren jama'a da kuma kafofin yada labarai mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya Wannan haka yake daga batun lafiya kuma sai batun tsaro. Rahotanni sun nuna cewa shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin a sanya ido kan wasu 'yan majalisar dattawa wato Sanata Ahmad Zanna da Sanata Ali Indume duk daga jihar Borno da kuma tsohon gwamnan jihar Modu Sharif don binciken hannayensu a cikin tashe-tashen hankulan da ake ganin a yanzu zarge-zargen da cece kuce sun kunno kai tun bayan kama wani jigon kungiyar boko haram a wani gida kuma shugabannin na ta nuna yatsu akan kowane ne ke mallakar wannan gidan bello habib galadanci ya nemi jan ta bakin dr usman muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisu eh, na dokoki a afirka akan wannan lamarin munafincin dodo ne ya dawo ya cime shi shi kanshi sanatan da aka ce an ga shi ba ma a gidan shi a wato sanato zanna shi ne ya ci zaɓe na sanata ya kada shi madu sharif to waya allah yadda ya faɗa kaman daga baya kwanan nan da aka yi intabiyu da sagir shi kwamandan na jtf na can maiduguri ya ce an kama shi a cikin gidan shi shi kuma ya ce ba gidan shi ba ne gidan tsohon gwamnan ne aka kama shi saboda shi yake amfani da su to kaga a nan tone-tone ya biyo baya wannan tone-tone shi bahaushe sai dai ya ce munafincin dodo ne ta cine shi. sau da yawa a najeriya za ka ga kusoshin gwamnati da manyan eh, 'yan siyasa suna samun kariya idan suka yi manya-manyan laifuffuka menene zai fito a wannan to ba zai zama kamar daban ba saboda ne saboda suna da uwa a murhu kuma gwamnatin ma ba wani canje gani ta ba ba wata gwamnati ne wanda za ka baiwa kyakkyawan zato da kuma rashin shakkan cewa za ta ɗauki matakai akan waɗannan mutane ba hasali ma watakila sai dai ta jawo su jiki ta amfani da su ko kuma shekara mai zuwa muga an ba su wasu gagarumin award wato national award kenan kamar lambobin girma kenan wani irin lambobin girma na ƙasa wannan taɓarɓarewa irin na ƙasan nan sai dai addu'a sai kuma ubangiji Allah ya bamu shugabanni nagari wanda ba a ba ne wanda za su fitar da mu daga kangin da muke ciki. Aka yi, ya kake ganin mutane ya kamata su kalle shi, su kalle shi a matsayin wani abu da za a yi ƙara yin bincike kuma idan aka samu shaidu a gurfanar da su ko kawai dai barazana ce ta gwamnati. Zai iya yiwuwa barazana ce, zai kuma iya yiwuwa cikin ikon Allah hakki ne na mutane wanda ya kama wa'annan mutane. To saboda wannan lamarin ne muke so ku ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku akan kazafin da ake wa wasu manyan ƙasa na samun hannayensu a cikin tashe-tashen hankula da ke addabar Najeriya a halin yanzu kafin mu buɗe layukan mu ga ɗan wannan. maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi mini samalin gwiya samalin A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Biya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita linzani ya zinke mini samalin maganin jama'a samalan wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalan wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ji fara'a samalan wiya idan sun ga mata kaki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To bar fara da Maiduguri wane ne yake kira bugowa daga Maiduguri? Jibrin ne daga Maiduguri. To a Jibrin me zaka ce game da wannan? eh wannan batun kage-kage da ake cewa dukkan mu na jami'an da na Najeriya gaba daya suna cikin wannan al'amarin. Saboda idan ba ta ciki ba zai yi sojojin nan kullum su kashe mutane su fito su ce ba su kashe ba kuma mutanen da su kasa yin magana ba. Inda gaskiya ne inda ba bakin su dole za su yi magana. Amma kullum suka girma su sai ƙarya suke yi. Suna ta ƙarya ba wani abu kullum kashe mutane suke yau ɗin nan ma sun kashe bayan Allah da ya kangon kalari. To shi kenan mun gode Jibril a ah, bar kuma mu je ga jama'are waye ke bugawa daga jama'are? A ah, to Bello Galadinci barka da aiki. Barka ka dai. To tare kake da Salisu na daidai ne Brady daga jama'ar jihar Bauchi. Salisu? Eh jama'a ba. Eh to Salisu muna jin ka. yau wato gudunmawa ta da lamba duk dai irin wanda ake ta wannan tashin tashin duk ko ne ma samu asali da rashin adalcin shugabanni inda duk sun nuna talakawansu gaskiyar lamari komai da ma ba su za su magana ba talakawan da suke karkashin su su za su fito su faɗa gaskiya duk kowanne ne ma ne gaskiya kowanne ne marar gaskiya fatan da muke da Allah ya ba mu shugabanni na gari wannan ta tamu da ake wannan tashin tashin Allah daidaita lamari Allah daidaita lamari daga salisu na gaidan mai biredi jama'a na gode a tashi lafiya. To shi kenan na gode sosai sosai salisu daga jama'are bari kuma mu je Niger wane ne yake bugawa daga Niger? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Mamala Ali na daga dogon nuki a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam Ali barka da bugowa me kake tunani? To ni dai abin da gani a shugabannin gani Najeriya da wanga abu na siya kici ya kicen yawa wanga abu shugabanni na suna sun gaba da damar yan boko haram su kita wanga abu an daga da fatan a tattauna a tattauna ba a tattauna ga shi ba talaka bai san hawa bai san sabaka ba ana tashin ban zari ni ina kira gare su yan gama gabata na jiya. shi yan shugaban kasar bai iyawa na ne ma rabu Wani wannan na batun da abu ya ya kai ya kai gefe wani abu kore shi ya arewa Bauchi Maiduguri ko da wasu na da Kaduna ina ga aka kashe kashe mu wannan da mutum da mu wannan Nijar zai mu gaskiya na kace a Najeriya ko da shi na da haka na gode an ga eh, kalmaci garba to shikenan Bello Galadanci ne na gode Ali daga Niger bari mu je ga Plateau State wannan ne ke buga daga Plateau ne mai Gabriel Gacho Hello Mr. Gabriel ya me ke faruwa? Wani ne na fa'ida cewa gaskiya waɗannan shugabannin da ake zarge su ya kamata a tume su da kyau. in an same su da hannu a cikin wannan abun a hukunta su mutane da dama sun mutu saboda wannan yaki na boko haram gabriel sau da yawa idan aka samu hannayen shugabannin kasa a cikin manya-manyan laifuffuka sai ka ga an sayar da aka yi ba a musu komai ba me kake tunanin talakawa ya kamata su yi domin su tabbatar cewa idan dai har akwai hannun mutum a cikin irin wannan laifi an gurfanar da shi ya kamata talakawa su yi magana a ji su da kyau domin shugabannin mu dai na sani ba su yin gaskiya amma ya kamata a tashi haikan a yi wani abu kuma gaskiya mutane suna salwanta sai saboda wani abu to to shi kenan wa to shi kenan Gabriel na gode a yau muna sauran ra'ayinku ne dangane da tuhume-tuhumen da ake wa wasu shugabanni a kan samun hannayensa a cikin tashe-tashen hankula da muke fama da su za ku iya bugo wayan mu biyu sifiri biyu shida daya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shida daya tara sifiri biyar biyar daya bari mu je ga yobe waye ke bugawa daga yobe salamu alaikum amin wa alaikum salam bello galadanci isa girisa daga yobe da maturu Musa Idris uh, ɗan rage rediyon ka dan iya jin ka sosai. Hello? Ka rage rediyon? Musa ɗan rage rediyon ka in ba haka ba zan iya jin ka sosai ba. to shi kenan uh, ba mu samu musa ba layin shi ya tsinke uh, yanzu dai muna sauraron ra'ayinku ne dangane da tuhume-tuhumen da ake wasu shugabanni a cikin tashi-tashin hankulan da muke samu a yanzu a nan birnin washington misalin karfe 4 da minti wato karfe 5 saura minti 10 eh, kuma za ku iya wayoyin wayoyinmu biyu sifiri biyu shida daya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shida daya tara sifiri biyar biyar daya. a baya banin dai mun dai gaya muku a speto general na rundunar 'yan sanda a nigeria ya sa a sa ido ga wasu manya-manyan shugabanni a nigeria najeriya wasu sanatoci guda biyu a jihar borno da kuma tsohon gwamna to bari mu je maiduguri wane ne daga maiduguri hello akwai wani a maiduguri to yau dai layukan namu ba su da ba su da kyau sosai sosai ba ma ji to hello ga waya daga oyo bari mu je oyo wani ne yake bugawa daga oyo adamu adamu ne adamu ne oyo adamu ya aka yi eh ai na shi ne a kan wannan abubuwan da yake faruwa gaskiya yan sanda jama'a tsaro suna cin zarafin mutane su falla a kai hello ce jami'an tsaro suna suna cin zarafin talakawa wanda ba su ji wanda ba su ji ba su gani ba san hawa ba sun san sauka wallahi to shin su kana tunanin shugabannin da manyan suna da wani ma'amala da jami'an tsaro da har yake kan ga hakan eh to tun da abun ya ƙi ya ƙi yawa kan zamu iya zamu iya tunanin haka mana me yasa yawa amma eh me yasa kana kana ji ba kana ji eh ina jinka ina jinka yawwa saboda ana yin laifuka idan aka yi laifuka sai su ce busi ba kuma mu da yake da yake wani sa'in muna ganin muna zuwa muna ganin wani abubuwan da ake yi shi sa muke tunanin kamar da hannun manya a ciki kamar me kuke gani kenan eh kamar wani abubuwan yanzu yanzu duk wannan abubuwan da ake su talaka su ainihin manyan babu ya'yan su babu yan uwansu a ciki wannan duk talakawa ne ke ke samuwa wallahi to shi kenan nagode Adamu daga Oyo a bari mu je kuma Kaduna waye ke bugawa daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam. Sunana Alhaji Musa Zaro mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo a Kaduna, Najeriya. Sure, Alhaji Musa mai rediyo muna fata don rediyoyinka suna kunne suna kamo shi tamu. Menene ra'ayinka? Suna kama biyo a Hausa insha Allah kuma muna tare da ku kafin ma in ce komai suna yi jinjina a gare ku. sai da kuke kawo mana maudu'i wanda muke faɗar ra'ayoyinmu saboda mun lura wannan gidan rediyo na amerika yana ɗaya daga ciwon da a duk duniya yake ba mutane dama su faɗi abin da ke albarkacin bakin su gaskiya Allah ya saka muku da alheri to yanzu kan ka tsanan bashi amma abin da nake duba na mun gode mun gode shi na ce mu je wato dangane da ra'ayi abin da nake so in ba da shi na ra'ayi a nan gurin gaskiya al'amari ni abin da ke so da janyo hankali akan shugabannin Najeriya ya kamata tsoron Allah wallahi tallahi ranar gobe kiyama Allah zai tambayi shugabanni akan irin duk wanda suka al'ummar ƙasa irin wannan abubuwan da yake faruwa ku rika tusa 'ya'yan talakawa suna shiga halin damuwa amma kuna ku biya musu kuɗi tafi ƙasashen waje su yi karatu guri mai tsada wallahi ranar gobe kiyama Allah zai tashe mu a madakata kuma yana yana saurare duk wanda yake zalunta al'umma ina muku fatan alkhairi to mun gode a uh, musa garu daga taraba uh, to duk wanda suka samu daman bugowa mun gode muku sosai sosai waɗanda kuma ba su samu daman ba mu nasu ra'ayin ba za su iya kiran mu a biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar tara tara hudu biyu domin bayyana ra'ayoyinku a duk lokacin da kuke so. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Muhsin Alfadli babban ma'aikacin kungiyar 'yan ta'adda Alka'ida ne, wanda mazauninta yake a Iran, shi ne kuma mai tura kuɗaɗe da ɗaukar sabbin 'yan kungiya a ƙasashen gabas ta tsakiya. Shi dai ɗan asalin Kuwaiti ne mai shekara 31, yana da baƙin gashi mara tsawo da baƙin gemu mara tsawo da ɗan gashin baki. kwayar idansa kuma baƙa ce, yana yin aikin sa a wajen Iran. kuma da ƙanshin gaskiya tare da amincewar gwamnatin ƙasar wadda take ba shi goyon baya akan aikata ta'addanci a ƙasashe. Sassan alka'ida da ke Iran waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin alfadli da mataimakin shi Adel Radi Sakar a wahabi al-Harbi suna aikin tura mayaka da kuɗaɗe zuwa Turkiyya don goyon bayan reshen 'yan alka'ida da ke Siriya, inda yakin basasa ya addabi ƙasar. Bugu da ƙari, yana tara kuɗaɗe yana kuma neman kuɗaɗe daga 'yan jihadi a ƙasar ta kuwaiti don aikin alka'ida a siriya ana tunanin wasu daga cikin kuɗaɗen ana amfani da su wajen tura ma'aikata daga pakistan iran da turkiya zuwa wasu wurare a turai afirka ta arewa da siriya don samun damar yin tasiri a waɗannan wuraren hukumar ba da tukwici ta amurka mai suna rewards for justice na tayin ba da lada har dala miliyan bakwai ga duk wanda yake da bayani akan wurin da Muhsin Alfadli yake. Jami'an ƙasar Saudi da Kuwait ma na neman shi dangane da laifin ta'addanci da ake tuhumarsa da shi. Amurka ta ba da tabbacin cewa duk wani rahoto mai hujja da aka bada za a yi bincike a kansa, kuma waɗanda suka bada sunayensu da inda suke yana nan a sirrance. In ma har ta kama amurka na shirye ta kare duk wanda ya ba da wani bayani har mata kuma canza mashi mazauni duk wanda ke da wani bayani akan wannan mutumin sai a tuntuɓi ofishin jakadanci ko ƙaramin ofishin jakadanci mafi kusa ko a je wannan adireshin na intanet ko duniyar gizo www.rewardsforjustice.net ko a tura saƙo zuwa ga rfj at state.gov waɗanda ke afghanistan kuma za su iya kiran wannan nambar wayar. Sifili bakwai sifili sifili ɗaya sifili takwas shida sifili sifili. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Barin mai da kuga ka almasi domin ya baku takaitattun labaran. To ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta Amnesty International ta ce matakan da jami'an tsaron Najeriya ke ɗaukawa game da ƙungiyar Boko Haram na daɗa dagula al'amura. Manyan jami'an jam'iyyar gurguzu ta China sun yi wani taro na sirri cikin tsauraran matakan tsaro a birnin Beijing, inda za su yanke shawara ta ƙarshe game da batun canjin shugabanci da akan yi sau ɗaya cikin shekaru goma wanda a hukumance za a fara sati mai zuwa kamfanin yada labaran gwamnatin china mai suna xinhua ya ce za a buɗe taro na ƙarshe na jam'iyyar ta communist na karo na sha bakwai ne yau alhamis 'yan tawayen syria sun kai hari kan wasu wuraren binciken kan hanya guda uku yau alhamis suka halaka sojoji 28 a cewar wata ƙungiyar 'yan adawa ba a ji bayanin gwamnati ko wata kafar gwamnati ba ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama a siriya da ke da headkwata a birtaniya ta ce a harin ya auku ne a lardin idlib da ke arewa a kusa da kan iyakar turkiya To da takaitattun labaran muke wato muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma da sanyin safiya idan Allah ya sa muna da rai da lafiya za mu kawo muku wani sabon shirin. a madadin ibrahim ka almasi garba da ya tani gabatar da shirin julie lethas gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyanmu nashwan kali ni bello habib galadanci daga nan birnin washington nake cewa wasalamu huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.